Bismillahir Rahmanir Rahim. Murocin kan dutse kashi na tamanin 83. Na ce ba ma samu zuwa gaida Abba din ba da nazo. Ta marmashi ta ce, "A to ila shi ma abin ya bi sahun mu ne yanzu ana ja da baya da shi." Na ji kunya magana ta nace, "Kai haba anti dawa kuma nake ja da baya. Ni babu komai wallahi dan dai ko ba na kusa ne." tace ce, "A bar zancen Allah dai ya sauka kawai." tace ce, "Kwanaki da ki suka zo sallah suke faɗa min irin rigimar da kuke kwasa da ɗayan uwar tasu." Murmushi na ce mata, "Kai maman Isa, ayalinta, sai ita." Baya, haka ban ƙara komai ba ga zancen duk yadda ta so ta ji wani abu ga zaman nan ban yadda ta ji komai a na ba. Mun ɗan taɓa hira na miƙe na ce zan je na ba yaran magani kafin su yi barci. Ta ce Allah ya tashe mu lafiya na ce amin anti na fita zuwa Fati na. Na mamaki kwarai a yadda na ga wannan sauyi gun anti haka kamar ba ita ce ba zan zo. Gayarwa tana ɗaure min fuska ba kamar ba ta son amsawa a baya. Washe gari ban samu fita ba don na gaji da yawon da muka sha a gida. Da muka je sai washe gari muka tafi gaida mutane har gidan su dadi da abban anti sai da mu na zagaya. don washe za mu koma abuja da safe na shiga tun dare wa anti sallama take bani haƙuri na haƙura da yaran da sauran jama'a na ce na gode anti ce a kuma yafe mu don allah na murmushi na ce kai ba dai anti me kuma ya kawo wannan magana haka ni baki mun komai ba wallahi ta ce uhm, rama ki dai ya haƙuri ga abubuwan da suka faru don allah a bar komai ya wuce haka na ce anti wallahi baki mun komai ba allah dai ya yafe mana gabaki ɗaya ta ce amin ta kawo tsarabanta da ta haɗa min sai da na mamaki sosai wallahi mun isa abuja da rana sosai ko da muka shiga gidan ya yi tsit kamar babu kowa a cikinsa a ko'ina kamar babu shara ne, mamaki, mamaki ko'ina Helena ta bar wuri haka babu gyara mun shiga mun huta a ɗaki na Aisha ta miƙe tafi zuwa ɗakin su lokacin na samu na miƙe na fara gyaran wurin nima sai dai ina mamakin ina Helen ta ji haka kawai ga matar gidan ban ganta ba kuma na ganta ba halin da tambaye ta na sha bakar magana gunta don ba karamin aikin ta bane bayan haka sai sai ga Aisha ta shigo take cewa da ni anti kamar fa Helen ba ta gidan don ba ga kayanta ba gaskiya na ce kamar ya baki ga kayanta ba ta ce wallahi babu komai na ta dakin nan sai wannan shegen bujan da kika hana ta sakawa tun zuwan ta Kafin na yi magana sai ga dadi ya shigo yana gyara hannun rigar shi doguwa da ke jikin shi yana faɗa. Shi zai fita sai Aisha ta miƙe ta bar ɗakin. Na ce daji na da ban ga Helen ba kuma Aisha ta ce da ni babu kayan ta ma a gidan gabaki ɗaya ta kwashe kayanta. Ya ce aka yaka kin bata kuɗin watan ta ne da za ta tafi? Ya ce ni ma shine bani mamaki ai wallahi. Ya ce ki tambaya mana ki ji ko ina ta tafi. Aji ji kada 'yar mutane fa ta bata ko wani abin ya same ta. Ai zargin ki kuma. ya min sallama ya tafi sai dai duk abin da nake zuciya na kam yake da tunanin yarinyar nan a raina sai da yamma yaran suka da suka samu mun dawo da murnar suka suka tare mu har ɗaki na nasar sai daukan shi yake na murna da faɗin sai ya baki suke suna suma suna barin ciki da murna ganin shi don suna sun saba da shi sosai da mu ya shi wallahi mami na ji daɗin dawo ku na matsa ki dawo dafa taliya ba daɗi kullum muke zuwa school wata rana ma ba komai muke zuwa haka nan Na ce, Helen ba ta muku ne ban ganta ba ma da na dawo ko ina ta shiga ban sani ba tun ɗazun nake neman ta. Wai mami baki sani ba shi shi da Atika suna haɗa baki wurin faɗin wurin cewa. Ai mama Isan ta kore ta sai da ta mamare ta ta kore ta kuma a cikin dare ta watsa mata kayan ta waje ta ce ta wuce tana ta roƙonta amma ba ta bata ji ba a gidan neighbors ɗin mu ma ta kwana. Na ce what? Duka da kora a kafe za ta kora min ita tunda ba zaman da take a gidan ba. Atika ta mare da ce ta ce anti dan ma baki gani ba wallahi ranar Helen ta bani tausayi sosai wallahi da na ce sai haɗu ta ce wai saura ni sai na bar gidan nan tunda ba gidan ubana bane ba Sai raina ya mata ɓaci sosai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wani irin rashin imani ne haka ka kori yarinya ɗiya mace a cikin dare jini ya ce wallahi mun wallahi mun da isan tana ta zage Helen, tana ce mata wai barauniya munafuka muguwa ba ta da dawa ba baban su ma ya dawo ashe dama ya je ya dan sayo kayan bukata na irin na dangin abin breakfast mai magana ba sai da ya dawo da dare yana zaune fara cin abinci na zo falon na gaida shi ke cewa da ni ya gajiyan tafiya na ci alhamdulillah sai na samu wuri na zauna yana cin abinci kamar da kyat ita ko hamshaƙiya tana zaune ta hakin ce ko kallon inda nake ba ta yi balle na samu sanda zuwa da za mu tafi har ƙofar ɗakin ta je ina sallaman ta ce mini Allah ya kai lafiya amma yanzu na dawo ta kasa min sanda zuwa ke ya ɗago kai ɗan dube ni dan ya san ba ɗabi'a na bane maza ma a wurin su idan suna tare irin hakan ko can a Kano ɗin har nan Abuja ɗin kuma ba ne musu haka ya ce yaya dai kakata don wata rana haka yake ce da ni idan ya so zolaya nan wai na haifi baban shi da sarkin shi sai na dan gyara zama na ce dama magana na zo mu yi da kai da ita ya ce wa hindatu na ce ita na zo ne ka tambaya min ita dalilin da na sa ta kora min yarinya da na ɗauko amanar sannan kuma kore yarinya ɗiya mace a cikin dare ko ba mai ta yi a tsahirta mata har da safe ko a bari na damu ya ce subhanallah a cikin dare fahim da kika kori yarinyar mutane mai ta miki da kika kori musu ɗiya hindatu cutai kamar ba da ita yake magana ba sai da ya ƙara maimaita da ƙarfi ta ce na kore ta don ba zan iya zama da barauniya ba ya ce me ta satar miki haka da har kike yin kewa yarinyar hukunci yarinyar mutane wannan yin hukunci babu tausayawa ko kaɗan a zuciyar ki hindatu sai ta shiru ya ce bayani nake so daga gare ki kafin na je neman ɗiyan mutane inda ta shiga kuma ki sani wallahi da yarinyar nan ta faɗa wani halin wallahi ki kuka da kanki dan Abuja kin sani ba karamin gargi bane ba ta ce to dan me bayan na kirga nama kowa ga yadda zan saka guda guda shine ita za ta zo ta sa ta tsabe guda biyu ta cinye yace wa iyazu billahi da a gidan na haka koma kiyar da kiya kidayan nama kuma yaushe aka fara hakan ban sani ba a gidan nan sai shirye koma kai na ce rama yaushe kuma fara na nama kuna sakawa yara guda guda ga abincinsu na ce ni ban san lokacin da aka fara musu haka ba ni dai na san zubawa muke yadda suke so yadda ya dace kai ya fara kaɗa yana kiran kalma, inna lillahi cikin takaici ya ce hindatu ina za ki da alhakin yaran nan da kika ɗauka haka har ki kundiyar mutane akan nama nama fa a gidana sai ya kira duniya da ƙarfi sai ga yaron ya zo da gudun shi bayan ya amsa ya ce dadi gani ya ce zauna yaron ya samu wuri zauna dadi ya ce Junior faɗa min ya ake yi aka yi ta bar gidan nan. Sayar ya ɗago kai ya kalli tun sai ya yi shiru uban ya ce Tambaya ka nake ka yi shiru sai sake kallon ta ya ce a dama mama Isan bata sani bane ba ashe Isan ce ta ƙara nama sai sai sai ta ce aiko ta zaburo kai munafikin Allah wace Isan din ce ta ƙara nama din ce ba na ji da ke korar halin ta ce miki ita ce ta ƙara ƙara biyu bata iya cin tsoka A ɗaya ba a cikin abinci sai kika ce ta miki shiru dama kin gaji da zaman ta a gidan da da ita ake munafin ake munafinci ake miki munafinci sai kika yi kika yi ta marin da kika yi ta watsa mata kayan ta waje tana baki haƙuri isan ta shure ta ta ce ta fice a gidan nan ba kwa san ganin ta da dafa kai ce kai kai Hindatu wallahi baki da imani ko kaɗan a ranki har duka yar mutane kika bayan kora kuma tace na gane kana saka ga laifina don wannan yar kafirar da aka ajiye mana a gida saboda wacce ta aje ta tafi kowa komi ya ce rufe min bakin ki idiyar sufi mara hankali da tunani kawai ba ki da imani dan baki ta kafi yar ba za ki mata haka ina ruwanki da addinin ta tunda ba gidanki take zaune ba na yi mata kace kace ita ma din bata kyale ba ran shi mutukar tashi ya ce wallahi shi halinta ya kai mai ko ina ya ce ya ke so ne da ke ne hindatu a can idan na barki da su ba zaman lafiya za a yi ba a nan din ma ba kwanci hankali wai ke wacce mace ce da bata tsoron Allah shin dai ke kaɗai ne aka yi ni dan me in har ki hannu kike so to ki zauna lafiya da duk wanda nake tare da shi mana ta ce kana da gaskiyarka ba laifinka ba ne ba an je gida an kai wurin malamai sun maka asiri idan ka ya rufe ba ka ganin kowa da kima sai ita ce kamar yadda kika saba kai ne idan kin je gida ko haka ke ganin kowa ma yake sannan shikenan ba ku da aiki sai shiga boka da malamai ko to mutum da ya ji tsoron Allah tun da rayuwar ba a hannun mu yake ba mutuwa na iya da saka ko da yaushe ya miƙe afsace ya fita bayan fitar shi sai kuma ya sake dawowa ya ɗauki kitsin motar shi ban dai san inda zai tafi a lokacin muna nan zaune sai zagi da cin mutunci take yi na ce ni ban da lokacin ki yanzu ba shi ke gabana ba yar mutane da kika salwantar ne a gabana na ce na salwantar sai ki sa ni ma a salwantar da ni tunda sai abin da kika ce na ce kika ce din ke da kika san yadda ake sa mutum ya yi abin da ba shi ba ki dai ki gama ki gani nan gani nan bari takalmin kaza ta ce komai shi umancin ki rahama wallahi ni da na fi ki shari ta ce ni ko na sani ni ko na sani na kuma fi kowa sanin hakan tunda ba imani ne gare ki ba hakan ga komai Ranar gamuwa da Ubangiji yana tafe ranar da babu yafiya ga bawa sai aikin da ya shuka a zamanin shi na duniya. Sai ki tai tunda har baki da aikin yi ni kin ga inda na nufa ma dan ina da abin yi a gabana 'yar mutane kika salwantar dan bakin kishin ki shike gabana da ba kuma hauka ba. Sannu mai abin yi ai ba sai kina da abin yi ba sai da kika faɗa. Karatun ma da kiyo mutane salo da shi mun san komai kuɗi ya bara kika ci. nace to ke a baki kuɗi muna kici ashe na isa ne matan tunda har za a iya kashe kuɗi a kaina a samo min abin yi. ba in zauna zaman sa ido da hassana da bakin ciki ba aiko kamar na yaba mata bargon bala'i idan ta kara zuka ta kaina da masifa da jidali inda take shiga ba ta nan take fita ba ina shiga ɗaki na kara lalabar wayar matar da nake ba ba kuɗin watan helin don tun da yamma nake kiranta waya wai na ta ringin ba dauka ba sai dai dai sa ta ɗauka wannan karin magana da ta fara min bayan ta ɗauka ne. haba dr ama yanzu abin da koyar mutane kun kyauta kenan kori yarinya a cikin dare haka ba ta dabara shiga gurin makwabtan ku ta kwana ba ya kuke son yarinyar nan ta yi a cikin daren nan in na shiga bata aure ta ce gaskiya abin da yasa ba zan boye maki ba shine dan tun zuwan ta tun zuwan taurin ki ban taɓa samun matsala da ke ba yanzu kuma da wannan abin ya faru ta faɗa mini cewa baki gari kishi ki ce tai mata haka gaskiya da mun yi karan ku an dauki mataki kan ɗaukan da aka yi mata tunda ba ba duka babu duka a cikin dokar mu aure na shiga ta ce da ni a bari su shawara su je da za a yi din zan iya kirawa gari na je da suka yanke akan magana kai min sallama na kashe mai ina jin kunar rai ga yadda hinar ta sa nake roƙon su da siya aure akan laifin da ba ni ne shi ba Ladi sai goma da wani abin ya dawo gida har lokacin ran shi yana ɓace ne ya zo ɗaki na ce na ji na rifotin ne a nan area ɗin ko za a ganta na ce ai ta koma mace inda ake ɗauko sashe ya ce an ganta kenan na ce da shi eh tana cewa mun magana da su ma sun nuna min ɓacin ransu sosai sun ce ba dan ba ta samun matsala ba da sun yi karata. kan dukan da aka yi mata ya ce eh, suna da right ɗin da za su yi ƙara mana tunda ita wa ya taɓa dukan mata aya amma tana iya dukan ɗiyan wasu kan laifin da ba nasa ba dukkan kuma zan lamunci duka ba a gidan nan ba akan kowane yaro wallahi sannan ku sani baki ɗaya yaran nan amana suke a gare ku duk wanda ya ci amanar dan wani sai Allah ya ci nashi. ya sa ka fita daga ɗakin ran shabaci na sauke ajiyar zuciya bayan fitan shi dan na gane nufin shi akan yaran shi ne da ya ji ana saka musu naman miya sai an ya yake wannan faɗa ko gani yake duk haka muke da ni da ita cin amanar yaran nashi muke yi kenan baya nan tana shiga ɗaki ta kira wayan uwarta tana cewa da ita wallahi mama wannan shegen ramar kuma ce ki duba fa yanzu gabaki ɗaya ma na rasa gane kan dini yau ma fa a gaban ta min cin mutunci akan yarinyar nan da na kora amma sai kuɗi muke kashewa amma kamar ba yi muke yi ba ni wallahi ina bakin ciki da bude ido daga wannan yar iskar a gidan nan yarinya kamar manya kamar manya ana yi kamar ba a yi ba ki duba fa shi wannan mutumin fa cewa ba ta dawowa gidan nan in mata dawon ba ita ba kwanciyar hankali da mai gidan amma jiyan da ta dawo ko gizo ba ba a gare ta ko ta ce wani kam dai ko baki abinda aka ce ki ne da kyau ba hindatu abin akwai ban mamaki a cikin sa na ga dai in ba wannan bakan da da aka ce ba ban ga abin da kika ce ya kama su ba ko shi ai ba haka yadda muka so bai tun da ni a zatona suna tare har yanzu suna hulɗa ke ce dai baki gane ba ce shine ai mama amma gaskiya zan mai da hankali sosai ga duk abin da aka ce na yi din dinga yin shi daidai da da kuma daɗi da rage a ciki washe gari na karɓi girki sai dai duk abin da nake yi hankali yana kan wannan ɗanyen hukunci da aka yanke wa 'yar mutane ta sanadina da ya zama dole yanzu da mai da hankali akan duk yaran don Allah kaɗai san abin da ake musu a bayana kuma a hana su faɗi dai da jiniyo a gaban uban shi ya nuna an yi wannan ɗin sosai kenan akan magana shi yasa ya ji tsoron yin magana a gaban a gaban uban a gabanta don a ɗaki sun mayar min da komai yadda aka yi ɗin bayan na gama na kwashe na yadda muke da abinci na shiga dan Mai wanka da gyara jikina don aikin da na sha a yanzu ban da wani buri a raina idan ba na samu sauƙi ga lalurar da ke tsakanina da dadi ba don ba da don ba ni ba ko shi da ke da wasu mata yana samun sassauci a ran shi ya dan damu da matsalar sosai don da za mu dawo ina zaune a gaban mota yake cewa da ni rama me yasa da kika je gida kika kasa faɗa su ba halin da muke ciki ni da ke na je da sauran ɗan kalle sai tuke shi yake hankali a kwance shiru ban bashi amsa tambayar shi ba Ya ce na ɗauka, za ki faɗa ai ko shi yasa kika matsa min kina son zuwa gida duba su ashe ni zato ne kawai nake sai dai mamaki da na ji baba mai gari ya ce baki faɗa masa komi ba na jiyo da sauran na ce ka faɗa mashi fa ce ya gida kai ce kwarai kuwa banda kunya da na faɗa masa ko na ce ani ban ce ba amma na kamar magana tana da nauyin faɗa ne a gaban manya shi sanya kawai ne mamaki dama ba tsammanin din zaki iya faɗa ba kawai dai zato ne nake shi sanya mana yanke shawarar zuwa ɗaukan ku da kana dan na samu ne gaisuwa da kuma samu keɓe da shi baba mai gari din kin ga kuma alhamdulillah zuwan na yi min rana dan ya san irin matsalar ta mu shine har ya kai ni wani ƙauye gaba da ku da ce ni ban yarda da irin abubuwan nan ba shi sanya na sa Allah a gaba da roƙo na faɗa haka ne dan kada ya kawo komai a ran shi a game da irin haka din yace ni dai yanzu burina shine Allah ya sa mu dace dan kowa da irin nashi sa'a in idan Allah ya kawo ƙarshen abin sai kaga komai ya zo da sauƙi. idan mun je akwai abubuwa da aka ba mu wanda zan miki bayani a can don a tare mu yi da ke sai dai idan mun isa ina nan tunanin dan ban san ko me za mu yi ba a taron ba da ya dace ba ya ce din ba gashi ni ce da girki bai bayanin komai ba har wannan lokacin ina tare da gajiya don haka a wurin da na yi sallah na yi barci ban ma san dawowar shi ba gidan ba har ya dawo ci abinci ina barci na kasa ina barci a ƙasa a ƙasan saman sallaya sai da ya gama ya komai ya ƙara shigowa ɗakin har lokacin ina kwance a wurin ban farka ba daga barcin jin motsin shi yasa na farka daga barcin da nake har ya kai kofa na ce dadi ka dawo a shi ce kin farka kenan ina na zo kina ta barci yanzu ma har zan shige na leƙo ki na gani ko kin tashi na kai duba na ga agogon bangon da ke ɗakin ya nuna min goma da wani abin na dare ya ce me za ke ta wannan barcin haka tun ɗazan na ce gajiyan tafiya ne yake tambaya na kawai daga idan da sallah na kwanta ina tasbihi sai barci ya ɗauke ni ya ce kina da tunani barci ya ɗauke ki ko ki haƙuri ramin Allah zai kama na ɗauki mu koma kamar yadda muke da yadda ubangiji na ce wanka fa ya ce ya yi tun da ya dawo ya ce inda kin gama sake zo ki same ni mu fara abin da na faɗa miki a mota jiya da za mu dawo bayan na gama shiri na ne na shigo ɗaki yana zaune a saman dogon kujerar da ke ɗaki yana zaune ya miƙe kafa kafan shi ɗaya a sama ɗayan kuma ya sako da shi ƙasa ga laptop a gaban shi yana dubu dubu a cikin sa hankalin shi ya matuƙar ɗaukuwa ga abin da yake na zagayo ta gaban shi na zauna tare da mishi sanda aiki amsa min ba tare da ya ɗago ba ya ce da ni ɗauko min wata jaka da na da da shi jiya na miƙe na ɗauko jakar na kawo mai tare da ɗan rusuna ana ba shi ya karɓa yana sauke ajiyar zuciya ta ɗan dube dube a cikin jakar tashi yana ciro wani abu a cikin leda an kalli kayanuna ga kafan shi na fara an matsa mai kafan nashi da ke saman kujera a hankali ji ya sauke ajiyar zuciya karo na biyu yake cewa da ni ba ki gajiya rama duk da ba komai nake iya na miki ba sai fa mawa taimaka min kike yi koyaushe ta ce a wannan kaddara ne yana kuma iya faruwa akan kowa da ba da san rai akan yake faruwa ba ya ce na sani amma ki ƙara haƙuri rama ki sani ni na fi ki ɓacin ran wannan abin da ke wakana tsakanin mu tun da ba haka muke ba a da da ke ba a baya sai naga kamar ni ne sanadin komai ma ina tsoron kada hakurin ke zo ya kare wata rana ki nuna ki nuna min gazawar kirama har wani ya ji me yake tsakanin mu kuma ta ce ba da ni fa musulma ce na san kadara kuma ba kai ne sanadi ba tunda da abin da kai ya shafe mu don haka ni na imani duk abin da yake faruwa da bawa da sanin ubangiji shi kaga Allah Allah ne mai tsarawa bayan shi da da gwajin imanin su Daɗi da wuya ai duk daga Allah suke. Ban taɓa zargin ko zaton wani abu akan matsalar ni na bar wa Allah komai kawai. Don haka dadi ka daina cewa kai ne da sanadin hakan a gare ni tunda na aure ka ya zama wajibi a gare ni da irin rungumi kaddara kowane irin hali akan auren mu haka kuma zan jure duk wani kaddara da zai shigo mana in zama jaruma walau daɗi walau wuya. Ni tsakanina da Allah nake zama da kai da iyalinka don haka ba zan taɓa yin da na sanin aurenka ba. Ko da kuwa akan ka ne haka yake faruwa din don ba iya mance halarcin da kai mini kake ma cikin ya yi ɗan har yanzu. Riƙe yake da ledar da ya ɗauko a jakar shi ya ajiye ledan ya ɗan rungumo zuwa jikin shi yana ɗan sauki ajiyar zuciya a hankali mai nuna alamar zuciyar shi na cunkushe da damuwa da wani irin abu. Ya ce Rahama na gode wa Allah da sa'ada ta yarda mun na mallake ki a matsayin mata a gare ni. Wannan ɗauki lokaci a haka a rungume da juna yayin da idanuwa na suke fitar da hawayen tausayin kanmu. Ya sake tara ɗauko ledan yana buɗewa ce da ni ki saurara ki je da zaki amfani da wannan magani Ya ce kin ga wannan za mu dinga wanka da shi ne da ni da ke. wannan kuma ya ɗauko ɗan ya ce hayaƙi za mu na yi a tare idan za mu kwanta sai dai yana da matsala don an ce ka da ya zuba ko da kaɗan ne a ƙasan da sauran na ɗago yana kallon shi ce eh a tare da ke za mu yi don haka sai mu fake amfani da shi sauran ɗayan da ya rage ya ɗauko yana cewa wannan kuma da ke gani sha tsami da ruwan tsami irin na kamun koko da ake dama kunu da shi na ɗago igin na kalle shi ce kada ki damu na tanadi komai da ba za mu hala ba sai da na samu komai kafin mu zo Don haka sai ki tashi yanzu ki kuso mu haɗa mana yadda aka buƙace mu da mu shi. Kana mu saurari hukuncin Ubangiji. Ban zauna ba na miƙe na shiga ban ɗaki na haɗa mana ruwan wanka. Na fara shiga ne shi ma ya shiga bayan mun fito na na bona muka haƙi sai na ɗauko kof na juna. Na zo na haɗa wannan na sha ɗin muka sha shi ma. Muna gama muka kwanta a rungume da junan mu sai safe. Tunda ba wani abin yi za mu tunda ba wani abin yi kuma a tsakaninmu. Kwana uku aka ce muna amfani da shi don haka washe gari ma muka yi amfani da shi. Kwanan ƙarshe da zan fita sai muka yi da safe. shikenan kwana uku muka gama sai jiran sarautar mu duk da haka ba wani na wanda a ta karɓo bane ba ina abina yadda duk aka umarce ni da yi kuma ina wa yaran na nasu su ma kalar tasu da aka bamu na musu amfani da shi daga haka na cigaba gaba da na don wanda mai zuwa zan fara shiga wurin aiki wanda daga ni sai mai gida muka san da zancen aikin na dan abu bai kankama ba muna karambanin faɗa mutane ba sai ya zama sai ya zama gaskiya tukunna da jihar gidan matar da ta kama helin muka shirya da ita don yarinyar ta amince za ta dawo rina da zama. Haka yasa suka amince suka bani ita na da ita gida ranar hindata kamar za ta ce yin ɗanya don ganin na da da yarinya. Ana sauran kwana biyu na fara fita aiki na karɓi girkin gidan. Dai komai yadda na saba yi daga gyaran gida zuwa aiki da gyaran ɗakin mai gida kafin wani lokaci har na gama komai na shiga wanka. Inda na samu Aisha ta gyara min yaran su ma. Kamar yadda ya saba dawowa gida ya shigo tun hawa step ɗin da zai kawo mutum cikin gidan kamshi ya fara turan shi. ya shigo da fara shi yana shakan kamshin taron da nasa Aisha tana da gidan da shi wanda da take wahin da tace da ita za a yi wa mutane hayakin sihiri a fakaci allabe da kamshin gida sai tana faɗa min cewa wai ga abin da yanda take faɗi da ta ga tana turaren gidan ta ko ina nace kyale ta wannan ita ya shafa gani take abin da take kowa shi yake a gida shi yasa take faɗan haka a zaton da turaren asiri ne muke yi kenan wanda ya shigo gidan ya samu Aisha da yaran zaune a falo ya ɗauki haidara yana mishi wasa Baba ma ya zo ya rungume shi haka ma Junior suna jin daɗin dawon shi. Ya ce wa Nasir ya karɓi ki ya ɗauko musu leda a mota ya shigo da shi da sauri Nasir ɗin ya fita sai ga shi da ledojin a hannun shi ya shigo falon da su. Ɗaya lokacin da ya ta fito daga ɗakin ta don jin dawowar shi gidan ganin yaran ya shigo da ledoji ya sa hankalin ta ya koma gare shi. Yana ƙoƙarin miƙa uban ta ce kai ka hana sai uban ya juya yana kallon ta ya ce ki bar su bana nasu ne su na wa ai. Ta ce ko nasu ne ai zan ga me a ciki ko? daga inda nake da ce wannan kuma sai ki bari idan an shigo da shi ranar girkin ki dan yau ba hurumin ki bane bayan haka kalla take cikin mamaki yaron kan dama bai san bai san bata da sai ni ko da shi aka bar ta tsaye bambara kwai tana zara ido nace ki har ki isa ki hana ni taba abinda da mijin mu ya sayo don wani hujjar ki can na yan kauye nace ashe bai da daɗi kike yin haka din don haka a gunki na ga hujjar yan kauye ni ma na koya na gane rufin ki ke wato ki shige min gaba akan komi a gida da wurin miji ko to na gane shine ki To nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim.